Amen. irin marabtan da ɗaliban kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke garin gombe kenan suka yi wa ministan ilimi malami bayan shekarau a lokacin da ya ziyarci kwalejin dangane da ziyarar ganewa ido da kuma tantancewa a manya-manyan makarantu da suka hada da jami'o'i a haɗin najeriya ɗaliban suna bayyana rashin jin daɗin su ne na rashin wadataccen ruwa don amfanin yau da kullum da kuma rashin ɗakunan kwana masu inganci a jawabinsa wa manema labarai a harabar kwalejin ilimin ministan ilimi malam ibrahim shekarau bai taɓo batun zanga-zangar ɗaliban ba kan matsalolin da suka bayyana a maimakon hakan ya yi bayanin makasudin ziyarar da yake yi ne to alhamdulillah mun zagaya mun je sabuwar university ta tarayya da take kashere mun je jami'a ta jiha mun kuma zo wannan katafariyar kwaleji ta tare da malaman makaranta ɗaya daga cikin dalilan wannan zagaye namu da muke duk sati shine don mu gane wa idanmu irin ci gaba da ake samu a makarantun nan irin wato nagartar ayyukan da ake gabatarwa kuma mu saurari ma'aikata da ɗalibai domin mu ji koke-kokensu domin gaba ɗaya da mu da su mu ga wani irin hoɓɓasa za mu yi domin ci gaba da warware ɗiyan waɗannan matsaloli alhamdulillah ƙarshen wannan ziyara mun gamsu da abubuwan da muka gani inda muka ga kurai daga 'yan kwangila mun jawo hankalinsu su mai da hankali don a kammala aikin da aka ba su on time insha Allah. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya.